ku gyara mu mata muna da wani babban matsala a rayuwarmu wanda ba mu da godiyar ubangiji sufa maza da kuke gani wata baiwa ce da daraja da ɗaukaka allah ya ba mu su a matsayin mazajen so me zai sa ba za mu yi amfani da wannan mu dinga karanta musu ba za ka ga namiji ya fita wani ma da ko yake yi wani aikin bulo yake yi idan ka ga irin aikin da wani yake yi akan wa yake akan mace zai je wani ma zai je ya yi dakon a bashi abin da ba zai ishe shi ba bare ya kawo iyalin shi haka zai haƙura ya zo ya kawo in ya kawo mace sai ka ji tana me zan yi da wannan don wannan abin za ka kawo alhali shi bai ci ba kuma ya wahala wurin kuma ya kawo kin kushe mishi zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba kuma Allah ya tsine mu matar da ba za ta bi mijinta sau da kafa ba don Allah ku daina ko kuma ka ga mace macen aure a titi kai ka ɗauka budurwa ce ta yi shigar banza ta fita